Wani hatsarin mota ya laƙume rayukan mutane sha hudu a kan babbar hanyar kanya a jihar Jigawa. Wasu mutane hudu na asibiti a sakamakon hatsarin na ranar Talata tsakanin wata tirela ƙirar DAF da wata bas ƙirar Toyota Hiace. Motoci biyun sun yi karo ne na gaba da gaba a kusa da wani shingen binciken babban hawa na wato na jami'an hukumar shige da fice. Gano sun bayyana cewa Hiace ɗin da ake mugun gudu ce ta yi ƙoƙarin wuce wata mota. wanda hakan ya yi sanadin karanta da daf ɗin jami'an lafiya asibitin kanya babba uh, cottage sun tabbatar da adadin mamatan da kuma waɗanda suka ji rauni a sakamakon wannan hatsarin kakakin 'yan sanda ana wato kakakin 'yan sandan jihar jigawa dsp lons shisu adam ya ce rundunar ta fara bincike kan lamarin musamman kan zargin mugun gudun bas ɗin.